Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau takwas ga watan Maris shine ya kasance ranar mata ta duniya ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yin bita akan irin ci gaban da mata suka samu a ɓangarorin rayuwa mabambanta tare da yin duba a wani ɓangaren kuma akan matsaloli da ƙalubalen da suke fuskanta domin gano hanyar da za a bi don magance su. taken ranar ta bana shine embracing equity da harshen nasara wanda za mu iya fassara shi da a rungumi adalci domin tattauna wannan maudu'i a yau mun gayyaci hajiya Hauwa Mustapha Babura, 'yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka. Sai hajiya Huraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin hajiya Hauwa a game da wannan rana. Ga kuma yadda hirar tamu ta kasance. ina mai matuƙar farin cikin nuna murna ta ga wannan rana ta mata a duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware saboda nuna mahimmancin ya mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ya mace tana da mahimmanci a duniya a matsayinta ta mace a matsayinta ta uwa da take ‘ya'yanta a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura ba na cikin gida ba har na waje. mata gaskiya a duniya a turance zan ce zai have come along. Su ma ana damawa da su yanzu. Tarihi yadda ya nuna ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan mata da ba ma a saka su a matsayin kama a ce suna da yanci wanda yake daidai da na ɗa namiji mhm. kuma ina yi zancen yanci ba ina nufin wai irin kama a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi ba ma irin wannan ba kuma alal misali wajen ilimi sai kika kamar sai an fi son ɗa namiji shine zai je ilimi an sabunta darajar ya mace wajen neman ilimi amma yanzu gashi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya amma a yanzu yanzu dai akasarin kasashen duniya ‘ya'ya mata suna da ‘yancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan ke a matsayin na ‘ya'ya da ba a fahimta ba. Sai dai ‘ya mace su zauna sai dai abin da namiji ya bata in bai bata ba ma ko Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa yadda mata suke iya samun dama su aiki su samu na kansu kuma suna samun mataki a ilau. a guraren ayyuka. To gare ki hajiya Huraira. Yawanci idan aka ce a baiwa mace dama za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne. Amina ce Muhammad. Ita ce fa mace maka yaro general na united nation man duk da haka aibata manta tarbiya ba manta kuma inda ta fito ba mhm. ta san cewa dai ita mace ce kuma a musulunce ko da yaya ko me ci gaban da ta samu an koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyyar mu cewa namiji shine na gaba to yanda mazan mu suke tunanin cewa a kabar mata suka ci gaba zai kawo raini wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka don akwai mata da yawa da suka ci gaba mhm. suna abubuwa kuma da yake ban sha'awa da suke taimaka ma jama'a taimaka ma garinsu da iyayen da ɗan uwansu da fitar da danginsu daga talauci don suna da abin hannunsu ban tsammani in an ce wai a ce mazan da suke wannan tunanin ya kamata su fara ganewa ba haka suke nufi ba in mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba ba wai ana cewa mace za ta zo tana dakar da karta da miji ba wannan tabbayar ki ce Hajiya Hauwa. A na ki ra'ayin duk da cewa yanzu kina ƙasar Amurka, na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan can da kuma can gida kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaki wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa a gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ya mace a nahiyar afirka ma ba najeriya kawai ba mhm. sai na sara wa afirka sosai musamman najeriya kasa ta ta farko akwai ci gaba sosai matakai kala-kala da ya nuna mana because idan na lura zan ga a zamanin iyayena shine zamanin da mata ba a yaje musu lallai su samu ilimi aka zo ga kan yayyena mm. daga kan yayyena aka samu mata suna da yancin ilimi har da wasu da suke zuwa su aiki daga kan iri na yanzu an ban mu mun fito ko da miji ko ba miji mm-hmm. iyaye daga kaina yanzu shekara ta na haura hamsin amma tun daga kaina aka yadda wa ya mace take iya fita kasar waje ta yi ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba to yanzu kuma ƴaƴanmu suna da kama mukami a shugabanci kamfanin nasa za a iya ɗauka yanzu a afirka muna da mata suna tuka jirgin sama muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja mm-hmm. da mukamai da yawa mm-hmm. akwai mata likitoci so ta wannan samun ci gaba ne kuma in kika za ki ga cewa ko a kasashen da aka ci gaba mhm. musamman ƙasar amerika da kowa da ke kallo mhm. eh, ya ko da ita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wajen biyan aiki za ki ga aikatun idan an tashi mace aikin da za ta shi namiji zai amma sai a ɗara wajen biyan albashi sai a ba nan fiye da mace mhm. to ganin cewa ƙasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu bangaren to mhm. ai sai mun tsara wa kanmu mu kuma a afirka mhm. da sauran kasashen irin su najeriya a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki na dawo gare ki hajiya hurera menene ra'ayinki game da tasin ranar da bana ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara matan na najeriya ko na afirka suna da kokari mhm. suna da ilimi Mm-hmm. suna da fahimta suna da kwazo na neman abin hannu da kuma dinkin lura duk mace da Allah ya mace rufin ka za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako to shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma da don Allah ya yi masu lura da jalai masu tausayi mm-hmm. iyaye ne ta lura da jama'a wanda take yi kawai ita san ita ne so a ce wai yanzu ke faruwa ko man ji daɗi yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru tuntuni dan muna da mata da yawa kamar Amina J. Muhammad ita ce fa mai taimakiyar uh, babban sakatare majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya duk da haka za ki ga tana rike da addininta mhm. tana rike da ta akwai rage da gani a mata wani karau abinci tana magana da fulatanci tana magana da da hausa wata <laughs> taɓa tuna cewa allah ya yi fata wannan position ta kuma za dubu a afirka dole ne su zo karkashin ta ban tambaye akwai wannan ma a cikin kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai. Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka su ma fa yanzu ana damawa da su amma da sauran rina a kaba. Ya kamata a bar mata su yi karatu. Shi ne na fitar komai in mutum da ya karatu ba ko da an dan alali kuɗin nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki miƙar da kasuwancin nan gaba don ba iya za ki cuccuya shi ba amma in aka bar ki kika karatu ko da karatun nan bai kai university ba ko da primary ne aka ba mata kan yi wannan ranar farin ciki because gaskiya a kowane rana ci gaba muke to amma abin da zan ma matan magana gargaɗi da muna samun an ba mu ɗan hanya mu ci gaba mu ringa ɗaukan wannan abu kai gida in ya ce mu kai ƙauye don duk kuɗin lokacin da aka ce hajiya huraira kin ga ko ne rufan asirin ki in baki taimaka ma yan uwanki da kauye ba ki da rufan asirin. tana nufin cewa in ban kafa su suka yi abin hannun ba kullum za su zo su tambaye ni abin da za su kuma in ina ba kullum da za su abin da za su kuma wancan kudin ba kudin zai ƙare. Mai sauraro kada a sha'afa ana sauraron zirin ciwon ya mace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau. sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya kai mu mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya